أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي tare da kuma na jaddada godiyanmu ga mahaliccin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa wanda suke fahimtar da mu da kuma mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala yake so kuma ya amince da ita muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta na addinin shi da samun dacewa da ayyuka na kwarai wanda zai yarda da su dan ya hore mamu babban rabo a wannan duniya ɗin da kuma babban rabo a ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin yawan musulmi kamar da muka sani maudu'in da ya wuce mun yi bayani kan abin da ya shahi mutuwa kenan lokacin da mutum ta zo mishi ya ce zai tuba wanda mun yi ishara kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da wannan sam ka tashi ka tuba tun lokacin shi yasa ake cewa tuba tsarkake taubatan nasuha ita ce wadda za ka ta lokacin da lalle idan ka yi ta kai da ka san cewa tuban ne kake yi da lokacin da ka rasa dubara wannan ba a ce mishi tuba shi yasa sharuɗan tuba suna da yawa ba cikin in tuba muke ba amma mu sani ta da yawa mutum ya tambaya ya ce wai me yasa me yasa za mu ce Allah bai karɓa me yasa Allah bai karɓa ai shi ma tuba ne me yasa lokacin da naga mala'iku masu bacin rai da bacin huska wanda ba su tausayi sun karo ni naga alamun kenan mutuwa ce zani ni kaɗai ke ganin su a wani lokacin sai in ce na tuba na tuba in ce na tuba a wani lokacin me yasa Allah bai karɓa ai shi ma tuba ne wasu na irin wannan tambaye amsa mu sani Allah ya yi mu sanin wannan mutanen menene halinsu shi yasa Allah subhanahu wata'ala ke cewa a cikin alqur'ani walau tara idh waqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yakhfuna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم lakadibun haka suke Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku ji waɗannan mutanen da kuke ganin su suna cewa ai a karɓi tuban su Allah ya tabba da dama in ka duba cikin rayuwar ɗan adam Allah yadda yake baka damar ka tuba ba ta da iyaka amma saboda ɗan adam butuli ne sannan idanun shi sun mukamce bai gani amma Allah ya sha ba mu dama na mutu ba sai mu kiya har sai lokacin da muka gaba dabara sannan mu mutu ba shi sa Allah yake cewa irin wannan mutanen lokacin da za a zo da su ma gaban wuta an tsira su gaban wuta su ce kai can mu da Allah ya maida mu da Allah ne ya maida mu in muka koma ba za mu karyata manzannin shi ba ba za mu karyata littattafan shi ba ba za mu karyata malamai ba kan gaske abin da suke gaya mamu za mu kasance cikin muminai me yasa bal badalahum ma kanu yakhfuna min qabl Allah yake cewa sun ga abin da da suke ɓoyewa suna ganin ba a san suna yi ba da yawa daga cikin wasu suna saɓo suna ganin ba a ganin su Allah ya ce to ka saurara ka ji amsa tambayar da kake yi can ɗazu kana cewa me yasa ba a tuban su. a lahira ma ba wai a wanda lokacin mutuwa ba kai kana cewa me yasa ba karban tubansu a lokacin da suke shirin mutuwa ai shi ma tuba ne Allah ya ce kai ba ma wannan ba ran lahira ma da gasu ga wuta din sun ganta sun ganta da idanunsu Allah ya ce babu shakka sai ka in yi Allah sani Allah ya ce babu shakka shi ne masani shi ya ba mu labari a nan ya ce da za a maido su walau ruddu la'adu limanuhu anhu da an maida su a lahira kuma a duniya kuma me za su za su koma da irin aikin da suke aikatawa da haka suke irin wannan mutanen wanda ka gani sun zaɓi aikin banza to ko lahira suka zo ga wuta sun gani kuma an sa su makai ciki sun shi raɗaɗinta idan aka maida su duniya me za su kawo wani dalili ne sabo kamar yadda fir'auna ya zanki fir'auna an yi sha buɗe mishi lokacin tuba ya ki tuba aya tara Allah subhanahu wataala ta hanyar annabi Musa ya gwada mishi amma bai yarda ba duk lokacin da aka kawo wata aya suka shiga cikin matsatsi sai ya ce a yanzu idan aka shaye ta yana yana lallashin annabi Musa idan aka shaye ta ba mu komawa ka gani dai mun za mu imani ni da mutane na gashi nan yana maganganu irin da mutane masu ban tausayi amma ana jayewa sai ce kawai wannan sihiri ne kawai ka zo dan dida mun ka takura mu ne ka dai hidda mu daga addinin mu kuma a zo da wata aya irin haka nan duk annabawa haka suka kasance annabin rahama ma haka aka yi ta yi mishi ya zo da ayoyi sai zan cewa sihiri ne irin su Abu Jahal sai su ce sihiri ne to ko duniya aka sake maido su sai za su yi kayan wannan dabo ne muka gani an yi mu dabo ne an ruɗa mu ne ba mu ga komi ba ne da kyau haka za su ce ko su ce a nan gaba babu wani wani can mun ga wannan kawai damar sau guda ne ba a sake irin wannan abin sau biyu kenan babu irin wannan gidan nan gaba kai ba dai su rasa dalilin da za su kawowa wanda zai ba su damar su saba ma Allah saboda su saban ne suke jin daɗin shi ba su jin daɗin yin ibada ko kaɗan ba su san kuma su gama yin ibada ko kaɗan balantana su ji zancen shi ko su ji hirar shi suna ganin wasu mutane ne ƙasƙantattu gabansu su ba su damu da su ba ɗaukaka a wurinsu ita ce rashin yin addini to irin wannan Allah ya riga ya ce saboda su masu ƙaryatawa ne ko mi ka musu wa innahum lakadibun su masu ƙaryatawa ne sun saba kenan a takaice mun gane amsar duk wanda ke iya tambaya cewa me yasa ba a yi tausaya masa a karɓi tubansu ai Allah mai rahama ne Allah mai kasa. to Allah ya yi ka sanin amsar irin wannan mutanen saboda kuma a wannan duniya ne an sha gwada musu gasanan sun yi haka nan ne me abba su gani ba na tashi hankali da musiba wanda dai zai sa su dawo su bi Allah amma su kiya to dan sun ga wuta ba zai ba tsoro ko da ta lahira ce saboda haka yanzu zancen da zamu mu shiga shine kasantuwar duniya ta barzakh wai ta duniya ta barzakh ya ne take muna ji ana zancen barzakh ina ne barzakh ita ce rayuwar kabari ita ce rayuwa ta kabari kenan rayuwa in muka lura ta ta mutum ta kasa wajen kishi hudu ma rayuwa a cikin cikin mahaifa ta uwa rayuwa ce wata tara wasu kuma kayan ma wata tara rayuwa ta duniya rayuwa ce rayuwa ta barzakh ita ma wata rayuwa ce sannan rayuwa ta ranar tashin kiyama ranar lahira ita ce rayuwa ta hudu wadda dukkansu sai mutum ya gita ta hanyarsu ita rayuwar barzakh ita ce muke son yi bayani game da ita yaya ne take mene lamarinta mi ta'arifinta mu sani ayoyi da ruwayoyi ba su yi tafsil ba ba su yi bayani ɗaya bayan ɗaya ba yadda za mu gane menene wai rayuwar barzakh yaya haƙiƙanin ta yake sai mun filla filla misali mu san menene ba su fayyace mu ba yadda za mu gane ta da kyau yaya ne ake wannan rayuwar mun sani da cewa akwai masu imani a cikin wannan rayuwa ɗin ruhinsa yana cikin ni'ima da kwanci hankali saɓanin wanda suke ba su yi aikin kwarai ba ruhinsu yana cikin azaba da raɗaɗi kamar yadda mun sha gani ana nunawa wasu suna buɗe kabarin wasu su gani mace zai kunamu da sauransu akwai irin wannan amma wannan na gaɓoɓin jikinsu ne wanda ake ma azaba ita rayuwar wannan ta barzakh idan muka zo muhara bayanin barzak a lugance a harshen larabci akwai raghib isfahani masanin loga wanda a cikin littafin shi yayi bayanin cewa barzak menene albarzahu shine alhajiz wal hadd baina sha'in shi barzak wani hijabi ne da kariya tsakanin wasu abubuwa guda biyu duk abin da yake zama kariya gare su wani hijabi tsakanin abu guda biyu shi ne ake ce ma barzakh kamar ka ce kenan hijabi wanda ake gittawa misali tsakanin maza da mata a addinance a musulunce musamman irin kamar wurin sallah ko wasu wurare na taro wanda bai kamata ba ya kasance ana gamewa tsakanin maza da mata wanda wannan haramun ne sai a kawo hijabi a gita kamar wannan ana yace mai barzakh a logance sannan kun ba mu wani bambanci mai tsawo tsakanin daman ta'arifin barzakh a bangaren istilah duk kusan ɗaya ne saboda shi ma wani hajiz ne da wani hijabi ne wanda yake tsakanin mi tsakanin duniya da lahira shine ne barzakh shi rayuwar kabari rayuwar kabari wani hijabi ne wanda aka tsaida kuma wanda an sa yana da lokacin shi wanda zai kare lokacin karewa duniya lokacin da za a halaka duniya komi a canza a koma wata rayuwa daban kenan tsakanin duniya da lahira shine wannan barzakh din to kenan bayan mun gane wannan ta'arifi wanda ya zo ɓangaren luga da istilah kuma mun gane baya da wani bambanci a yanzu abin da muke son mu sani shine a cikin alƙur'ani zancen barzak ya zo inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa la'alli a amala salihan fi ma tarakt kalla kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin wannan aya din mai tsarki inda bawa zai saki tambaya Allah subhanahu wataala yana cewa ina so Allah ka da ni duniya tana yi wa aikata ko kuma tabbas yana ganin shi yana da yaƙini idan Allah subhanahu wataala ya maida shi duniya zai aikata ayyukan kwarai irin wanda Allah subhanahu wataala yake so sai Allah ce kalla wannan magana da yake gai ba gaskiya bane kawai magana ce wani zance ne yake yi zance ne kawai yake faɗa faɗa ne kawai amma idan aka ba shi dama ba zai aikata ba kenan surutan baki ne kawai ke gayi idan ya samu dama ya dawo duniya kun ba aikata zai abin da ya gayi ba kenan Allah subhanahu wata'ala tun a nan wurin ya nuna mu cewa kamar waccan amsa wadda muka bada nan ma Allah kenan ya kara aka da irin irinta inda yake cewa wannan mutane din Allah ya kowa sanin su suna faɗin abin da ba su aikatawa ne sai Allah yake cewa wa min wara'ihi wa min wara'ihim barzakhun kenan bayan wa'annan mutanen bayan mutuwar wa'annan mutanen duk mutane idan suka mutu akwai rayuwar barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'athun har lokacin da za a tara mutane har shi bayan wannan wa min wara'ihi shi ma maganganun da yake yi ba za a maido shi ba ko da lokacin mutuwa ya ce a maida shi ka a kashe shi a bar shi zai aikata ayyukan kwarai ba zai aikata ba shi yasa Allah subhanahu wataala shi da ya san haƙiƙanin mutane yana nuna mu cewa ga yadda suke sannan hatta rayuwar barzaka da za su yi sai sun yi ta ba zai mai su ba kuma in dai lokacin ya zo la yasta'khiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun idan mutuwa ta zo ba za a ƙara ba ba za a rage ba a jinkirta musu ko a ƙara musu ba yiwa kenan ba za a ƙara musu lokaci ba sannan kuma ba za a rage ba a ce kai wanga saban shi yayi yawa za a rage mashi lokacin da aka sa shi na shekaru a'a za a bar shi da kayan shi wannan kenan ita ruwayoyi su ma sun zo da nasu dangane da abin da ya shahi harkar barzakh wanda suke mun bayanin wannan rayuwa akwai ta kuma ga ta nan muna gani karara za ta faru wanda yake son ƙarin bayani musamman ɓangaren abin da ya shahi ruwayoyi idan ya koma cikin biharul anwar littafin allama majalisi zai samu takamaiman bayanai hatta ayoyin da ya kawo dangane da abin da ya shahi kenan rayuwar barzak kan ƙari da ayar da muka kawo wadda ta wuce za mu dakata a nan saboda ƙwarewar lokaci sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin